Ah, alaikum salam baby na baby ya kake alhamdulillah gida ya hutunki ya jin daɗi kuma jin kamar dai inda na sa lokaci kika samu lokaci ga shi alƙawari ya cika na dawo ka mm, shi ka cika alƙawari ka dawo to me kika tana da mu mm, me kake so eh komai ma ni ina so musamman <laughs> ba a'a ban da dai komai ka faɗi dai abin da kake so to ke nake so da kuma kalaman nan nake <laughs> yamma lalle kam na gode amma ka gani kai kyau kuwa a haba haba wallahi ka yi kyau ba kuma yadda ka zo nan ba yanzu kana wani da wannan dadi ne ya fito ya gama tare da kai ai ba karamin matsala za a samu ba ai kin san amma ka ganka ko yau wallahi ka san kin san idan mutum zai zo gurin mace ana bukatar ka sa yanka saboda ai sai ne bincike saboda na san in na zo dadin ki yana nan da wannan kayan ai ba zai bari ki fito ba yanzu ma an faɗa maka tambayoyi dinga min ina zan je waye ya zo ai mm. to ni kuma kin ga in ya hana ki fitowa guri na ai ni aka shi a gaskiya ka a ce ban zo na ga wannan kyakkyawa fuska ba an samu matsala yi. gaskiya na gode yanzu da shigar tayi kenan a wannan shigar tayi kanka kuwa kamar wani sabon ango wallahi ango ne tun daga ki wallahi ka yi kyau sosai ba kaɗan ba ai yango ne kawai tunda ga ke amarya dadi ya ce kana daɗi kaga kakkasa dadi ya zo ya hana ni fitowa to shi dadin nan me yasa yake haka ne to ka je wurin shi ne ai ba mu gaba ɗaya kwana nawa da ruwan mu ma kwana biyu ne amma ake tunani amma ran fara cewa to shi kenan dai kin san magana ce ta kuɗi fa haka ne za mu yi ƙoƙari in ga na zo na ga dadin nan naki Da ka kyauta wallahi. Excuse? Da minti goma ya bayar saboda kan na ƙara dawatar da ku a nan gurin. Me ba ta me zai ba ta mu Wannan dadin ba. Ai wannan ba matsala bane na gani. Ba shi da sai A kira bude shi wannan duk lokaci ne. Lokacin na ga sai na ɗauke ki. na tafi da ki na aure ki abu abin da zai bata miki rai to shi kenan gaskiya ya kamata ka rai daji zan duba zan ga kawai dai sai an jima ko ba wani abu da zaki wani kowa dan yi sakon na soyayya ka kula min da kanka ka iya shi kadai kada ka kalli wata kada a kalle ka wallahi idan aka kalle ka ko ni da kai ne na dai gaya maka wallahi ni da kai ne sai an yi ko ya yake sai na dawo sai ka dawo kaga yanzu dole in nemo kuɗi dan dan da ka fara kishin kishin din dadi kuma wallahi gidan nan dole kana da kuɗi zo nan zo nan ke nake jira ki bari ko gani ya kin je kin gama soyayya ta kin dawo na gama sanni baba cewa baba an gaya maka Ni zan kallon kyau. Ka takura min me haɗi na da kai. Haba. Ka tafi ka takura rayuwa ta haka ake yi? To ba na so. Ba kya so? Ka ƙara mun haka ba na so. Gaskiya. Bari na Kai. Gaskiya akwai matsala. Tunda na ga wani in town ya je gurinta. Akwai matsala. Bari je gida.